sannan yawa mm. wani kato na gani a kicin yana girki Shafiyu ne fa to shi wane ne shafiyu ne ban san shi a yan uwanki ba ko yan ne ba dan uwanmu ba ne dan makota ne wallahi girki ya zo yake yi dan makota kuma eh ya zo yana girki to idan bai girki ba wa zai yi ni dai ka sani kullum ina online ko eh kina chatting to in yi tafiya kuma in dawo ga wani kato a gidana yana girki wallahi shi yake girki idan dare ya sai ya zo ya kwana nan saboda tsoro wallahi nake idan dare a nan yake kwana saboda tsoro gidan yake bani shi shafi'un wannan katon yanzu ce ke girki yanzu dare sai ya zo ya kwana to dan Allah ka tafi kabar bar wannan makekin gidan tafiya wata ɗaya ka bar ni a ciki ni tsoro nake jin ina kwance ina so in dinga jin motsin mutum a kusa da ni eh sai zo dinga motsi yanzu duk kannanki ko kannena mata gidan gidanku akwai Maryam akwai hasana akwai husaina gidanmu akwai zainab akwai umar akwai amira duk ba su isa zuwa su taki kwana ba sai kin kira wani katu ya zo na taki kwana yana girki. Haba da Allah sai in taso su tun daga can ce zo su taya ni kwana ganar makota nan. Ok da ki taso to me yasa ba za ki gaya min ba waya ni sai in kira miki wanda yake so ta zo ta dinga taki kwana. Ni fa ban son taso saboda suna karatu. Ok shi wannan katon bai karatu. ya gama makaranta ya gama makaranta mm. shi ne zo yana kwantanci a gidan mutane kwantanci kuma wannan irin magana ne ke kacce rai namu wayo da ya zai tun ba kwantanci ba uwar shi yake yi kai yanzu ka daga tafiyar ma za ka daga min hankali wallahi da zaman ka baka a can ya fi oh saboda kin samu kato da ke dauke miki hankali da yake ɗebe miki da dai zama na naya shi yasa baki taɓa cewa kin misin ɗina ba wata na ɗaya a fata ba baki taɓa cewa shi za ka dawo ne misin ɗinka ba kai ma ka taɓa tunanin ka da gida ne ah, a auren mu wata uku wata biyu waka gida auren wata lokacin wata ɗaya na samu a rayuwana eh. a aure eh amma ki gode ma Allah mana da ban gode mai ba ai da yanzu bana wannan gidan eh, wallahi eh gaskiya tun gode mai shi sace ka wani kato to ban jin ci kutuma ba ka kaka yadda ka taɓa wannan nan na rantsi kaka yadda fa Assalamu alaikum ina kowa gaisuwa da fatan alkhairi da fatan an yi sallah lafiya kamar yadda kuka sani yau ma muna tare da magunguna masu kyau shahararrun magunguna da muka sake muka saba kawo muku a kullum shine muna da maganin basir sanyi karfin maza typhoid malaria ciwon hawan jini ciwon siga sannan akwai maganin da ya shafi mata wato maganin ni'ima sannan muna da magungunan da suke hana haihuwa magunguna da su muna da su masu tarin yawa duk mai bukatan wannan maganin zai kira nan da ke cikin wannan bidiyon sannan idan ba siyan magani za ka yi ba kar ka taɓa mana magana a wasa ko kuma ka kirawo mu muna tura maganin mu a duk faɗin duniya a duk inda mutum yake ana tura magani mun gode sannan kuma sai ka tura kuɗi za mu tura ma magani